cikin shirin ko ta kwana don gudun abin da ka iya faruwa a nan jalin gwafa da jihar Taraba bayan wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke a yau Juma'a inda ma ta buƙaci da Hanza ta rantsar da tsohon mataimakin gwamnan jihar Alhaji san ladi da a bayan 'yan majalisar dokokin jihar Taraba suka tsige to ko shin maya lauyoyin mataimakin gwamnan suka je Barisa Solomon Dalum na fa cikin lauyoyin da suka tsaya mataimakin gwamna a wannan shari'an da aka yanke kotun koli na da ke zama Abuja ta tabbatar da gaskiyar maganan wanda shi mataimakin gwamna ya kai kotu sama da shekara da ya ke gawa. Ainihin kwayar magana ita ce a bi ka'ida inda tsarin mulki ya shimfida domin a sige shi daga ofishin shi ba. Ita ce abin da muka kalubalance ta tun daga kotun eh, taraba har zuwa kotun koli har inda aka samu yau. Gari ne wannan alhamdulillah domin adalci an yi mishi adalci an yi wa shi mataimakin gwamna adalci domin yanzu an wanke shi daga zarge-zarge da aka yi mishi kaga yanzu matsayin shi na dan siyasa ya dawo fas yana iya yanzu ya buge kirji ya nema komi kuma doka yanzu a bayanai take saboda haka ba wani majalisa nan gaba da za ta ji tafi bayan fage da bar doka da shige gwamna kuma taimakin gwamna. yanzu haka ma dai wannan hukunci ya fara ba kawunan al'ummar jihar Taraba wato tsakanin masu murna da kuma waɗanda ke takaici ko da ke su ma adawa sun bi sahun masu murna Alhaji Hassan Jika Addo da ke zama shugaban jam'iyyar adawa ta APC ya ma bayyana dalilan su na yin wannan murna mu tsakani da Allah mu murna muke yi me yasa kuke murna abin da yasa muke murna wato alƙalai sun nuna gaskiya akan abin da suke yi saboda kowa ya sani an yi zalunci lokacin da hanyoyin da aka bi aka kire sani ba a yi adalci ba to murnan da muke yi shi ne Allah ya sa duk zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba za a yi adalci irin wannan idan an cire mutum akan zalunci a dawo da shi kamar yadda aka yi dinnan ne murnan da muke yi rundunar yan sannan jihar dai ta ma gargadi al'umman jihar ne da su bi doka da oda ASP Joseph Kwaji kakakin rundunar yan sannan jihar gama abin da yake cewa kullum yan gari su zama masu bi doka da oda akwai 'yan sandanmu ciki da waje suna nan suna sintiri a cikin gari ba a tabbatar cewa ba wani tashi hankali yanzu abin da muke so jama'a su yi shine a ne zaman lafiya. To wai ko shin maya 'yan majalisar dokin jihar Taraba ne suka ji da wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke? Honorable Isha Daniel Gani shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar Taraban wanda tun farko su suka tsige mataimakin gwamnan jihar Taraban. to ka san wannan kotun kotun Allah ya yi sani kuma kotun da ba wani a gabanta kuma ba inda kuma ta yi gyaran wannan abu kotun da ka san aiki ne kuma mu ka ne dole mu obeyin abin da kotu ta faɗa a yi. Kotu ta nuna babba mishi adalci ba da aka fige shi tun da ba yadda an ji nashi furucin koya a laifuffukan da aka zarge shi da shi na ya aikata ko bai aikata ba sai kwamiti din kawai suka konkuloni. mu kuma majalisa mu muna gani ba mu yi kuskure ba tun da mun yi an yi wannan allegation akan sani an kuma mun sa kwamiti su je su binciki wannan allegation din sun dawo da report sun ce eh, ya aikata kaga ba mu da laifi a wannan wuri. Ya zuwa ma dai lokacin hada wannan rahoto ana ma shirye-shiryen rantsar da mataimakin gwamnan da aka komar a matsayin sabon mukaddashin gwamnan jihar Taraban yayin da shi ko tsohon mukaddashin gwamnan jihar da aka tube a yau Alhaji Garba Umar wanda tuni ma ya bayyana aniyarsa na tsayawa takarar gwamna a zaben shekarar 2015 ke fabarin gidan gwamnati. Ibrahim Abdullahi Azizu sashin Hausa na mura Amurka daga Jalingo a Najeriya.